Wata ƙungiya da ta damu da al'ummar Ron da Kulere a ƙaramar hukumar Bokos da ke nan jihar Plateau wato Concerned Ron Kulere People ta ba da shawaran ba da tallafi wa makiyaya ta yadda za su keɓe dabbobinsu a shinge maimakon yawon da suke yi lamarin da ƙungiyar ke ganin mataki ne da zai kawo ƙarshen fito na fito da makiyaya da manoma ke yi. A taron manema labarai da kungiyar ta kira mai magana da yawun kungiyar Macen Makut ya ce idan gwamnati za ta tallafa wa makiyaya su keɓe shanunsu a shinge kamar yadda masu kiwon kaji, awaki da aladu ke yi zai taimaka wajen rage tashin hankalin da ake samu a sassa daban-daban na ƙasar nan. Mun kira 'yan jaridu ne mu gaya musu cewa kullum ana kuka ne kawai gashi abu kaza ya faru amma dai babu wanda ya fita takamaimai ya ce to ga maganin eh, wannan al'amari shi yasa muka ce kowanne mai aje saniya yakan samu wurin da ana kira shinge da hausa ko kuma haga da fulful day a ce idan gwamnati za ta bayar da ɗan taimako domin su ɗan gyara shi shingen nan ya zama da kyau wanda za su iya suna ciyar da shanukansu a wurin kuma zai sa su samu shanukai wanda za su zama masu kyau a nan gaba za su iya su fitar da shanukan nan su kai kasan waje su siyar da su kagan a haka kuma za mu taimake mutanen mu To da shike kungiyar ta ba da shawara ne kan kiwon dabbobi musamman ma shanu. Na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Filato Nura Muhammad. Idan aka ce shinge guri ne dan kankani wanda zai ishi shanu su kwana. Irin wannan shinge ba zai yiwu ba. Kuma a ce shinge babba wanda turanci ake cewa rancin wanda za a ɗebi hekta mai yawa a baiwa shanu su a shuka ciyawa a ciki a yi ruwan sha a ciki. Akwai lokacin da na kira gwamnati gwamnatin Najeriya na ce ina dajin Sambisa da ake amfani da ita ake kaiwa Najeriya hari. A ɗauki wannan dajin gaba ɗaya a inganta shi a ce an baya Fulani makiyaya. Yanzu dajin birnin gwari har yau ba samu abin da za a yi da wannan dajin ba. Ba baya makiyaya ba, ba baya manoma ba, ba ba gwamnati ba ta amfana da shi ba. Don haka ɗauki wannan filayen a ba su makiyaya. Sannan gwamnati ta inganta gurin. Kuga wannan abun ba zai yiwu ba. Shi ko Farfesa Yusuf Turaki wanda ke ganin matsalar tafi kamari ne a shiyar tsakiyar Najeriya cewa ya yi. Waɗanda suna shigo da bindigogi suna kashe-kashe da daddare. Gwamnati da polis da soja ba su kwace bindigogi daga hannun waɗannan mutane. To ya za a bar mutane a kauyuka a zube haka ba tsaro. So shi ya sa magana TY Danjuma wato ya ari muryoyi yan Najeriya da suke a Najeriya ta tsakiya wato middle belt ya yi magana a dukan madadinsu ne kuma haka suke gani kuma haka suke tunani kuma haka yake Ƙaramar hukumar Bokos dai ta sha fama da tashin hankali da ya yi sanadin rasa rayuka da dama, ciki har da na wani babban basarakin gargajiya mai daraja ta ɗaya, yayin da mutane da dama suka ƙaurace wa mahallansu suke gudun hijira. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.